jama'a assalamu alaikum yau za mu nuna muku technology din da zai baku dama hira da yan uwanku ba tare da kun sa ko naira ba zai baku dama ku kira yan uwanku da ke kasashen waje ba tare da ko naira ba ko yan uwanku da ke nesa zai baku dama ku yi mitin da mutane da dama a lokaci guda zai baku dama ku ga masoyanku ido da ido ba tare da kun kashe ko naira ba illa iyaka za a ci muku dai data ni ne na kusa suladan doka mai gabatar muku da shirin ya tare shirin da ke muku nazari tare da karin haske a cikin kimiyoyi da fasahohi da ke wayanku na hannun android so da mutane za ku ji ana cewa online meeting online meeting sai dai ba ku sanya yake ba to akwai hanyoyi da dama da ake gudanar da online meeting amma za mu ɗauki maudu'i guda biyu ta hanyar a google meet da kuma zoom amma yanzu za mu fara gabatarwa da zoom ne idan yanzu ne farkon zawo ka kamance da following namu da like da sharing ga 'yan uwa don su karu muna so wannan abin ya je ga 'yan uwa domin su masu su fahimci ya ake abin nan zai ba ku dama ku gaisa da 'yan uwanku ko kuma ku haɗa mitin kuna ganin juna ku tattauna dukkan wata matsala za kai tsaye za mu shiga cikin shirin na farko za ka je play store naka za ka shiga cikin play store ɗinka za ka yi download ɗin application ɗin da ake ce ma google meet ga play store ɗina kamar haka za mu ga shi nan gurin to za ka danna shi ya buɗe kamar haka to nan ni already dama na yi download ɗin shi a cikin abu na dina za ka zo nan wurin da ake rubuta sunan abu sai ka rubuta sunan shiga nan daga sama na rubuta google meet to idan kuka duba za ku ga daga nan ƙasa gashi nan gurin google meet ga nan na zagaye to wannan shine google meet saboda haka bari za mu zan fita ga baki daya mu koma daga can baya yadda za ku gan shi a wayar in nan kai download din shi kawai za ka danna open ne ka yi installing kenan to amma yanzu za mu koma a bisa waya ta tun ni already ina da shi a waya ko kuma in ka yi download ka yi installing ya za ka gan shi to a nan gurin za ka gan shi kamar haka ga shi nan gurin to wannan shine google meet saboda haka za ka buɗe shi kamar haka za ka jira ya buɗe to idan ya buɗe ma kamar haka akwai wurare da dama da za gani akwai kwafi inda za ka iya copy ɗin link ɗin gashi nan gurin kamar haka to nan gurin in kai copy ɗin link ɗin za ka iya zuwa ka tura ma mutum a whatsapp ɗin shi ko kuma ka yi sharing daga nan gun kai tsaye ga wurin sha din nan gun in ka danna sha kai tsaye daga nan gurin zai baka option daya zai baka na su whatsapp facebook da sauransu a yanda zaka tura ma mutum abin din shi to idan muka zo na farko za mu sorry yanzu mun yi kwafin din link din kenan sorry bari mu sake bude shi za mu bude shi kamar haka saboda muna son mu creating din meeting ne idan ka zo ka danna mid ɗinka gashi kamar haka zai buɗe to idan ya buɗe bayan ka yi download ɗin shi nan sai ka duba daga nan ƙasa zai ce maka a create daga nan ƙasa zai baka damar da za ka yi abin ɗin mitin ɗinka new to in ka danna shi new za ka yi sabon abin kenan sabon mitin kenan to in ka duba daga can sama ga inda ya ce create new meeting to wannan create new meeting shi za ka danna gashi nan gun kamar haka Eh, to in ka taɓa shi ko kuma ka creating group in kai creating group za ka yi adin ɗin kowa a ciki sai ka yi sharing ɗin link ɗin to amma yanzu za mu create eh, create new sorry bari mu buɗe internet mu to za mu danna create new meeting to in ka danna create meeting zai ma creating ɗin eh, abin nan meeting to sai mu zo nan gurin sai mu kafe din abin mu link mu ko kuma mu sharing kai tsaye daga nan gurin to mu za mu sannan kuma za ka yi joinin meeting idan kai yanzu za ka yi joinin meeting din in misali link din ne aka turo maka saboda haka mu bari mu yi kwafe din link dinmu za mu koma mu je can whatsapp mu tura ma wanda muke so to zan je whatsapp dina sai in nemi wanda nake so in yi meeting din da shi ko da mutum nawa ne ko da sun kai ɗari duk kowane zan tura mai ah, zan tura shi link din ne to nan bari in dubo ina da akwai waya ta daya a cikin wayoyi na bari in tura ma daya daga ciki wadda nake so in yi meeting din da ita to ah, bari in yi sacin din number my number yawa za ta fito yanzu insha Allah yawa to ga ta nan gurin to zan taba ta kamar haka idan muka taba ga ta nan gurin na waɗannan ma duk wani mitin ne da ne bari in yi pasting din wannan wanda na ɗauko to ga wanda ne nan shine last ga nan daga ƙarshe su waɗannan abin da ya sa suka nuna haka sharan ne kai tsaye daga can yanzu kuma wannan kwafiyoyin ne na zo na testin nan guri to gashi nan guri wannan shine link ɗina na mitin ɗin da za mu yi yanzu kenan da wannan waya ta saboda haka zan taɓa shi ya buɗe to idan ya buɗe zai man display ɗin duk wani email address da ke kan wayata sai in zaɓi ɗaya daga ciki wanda za mu za mu abu nan zan yi signing a wannan waya kenan to wannan kaga wannan emails ne waɗannan dukkan su emails ina ne saboda haka kwara ɗaya kawai zan yi selecting wanda shi ne zan yi assigning a abun nan to ga na ɗauki wannan da shi zan yi zan yi wannan meeting da wannan wannan link ɗin zan taɓa shi kamar haka ya buɗe to ga nan yana abu nan yana processing din connecting to bari mu koma ita ma waccan waya ɗaya ga ta nan gurin daga gefe inda za mu taɓa ta ga link ɗinmu nan daga ƙasa za mu taɓa shi ya buɗe domin mu yi connecting to mun taɓa shi ga email ɗin shi ma da ya bamu nan gurin sai mu zaɓi email ɗaya daga ciki wanda za mu yi connecting wannan email ce wannan email ce wannan ma email ce wannan ma email ce duk waɗanda suke kan ita kuma waccan waya tawa ɗaya wadda na tura ma link ɗin to zan taɓa shi zai buɗe na yi ɗauki ɗaya daga cikin email ɗin to yanzu kun ka duka ga wayoyi na nan guda biyu na yi connecting mitin ya fara zan yi joinin ga nan zai bani abinan din cewa zan yi joinin din mitin saboda haka sai in sa continue sai in jira nan gun a wannan waya ta tauɗa wannan babbai notification zai zo man cewa wancan yana son ya joinin to ga nan guri din sai yi admitting nashi sai yi accepting nashi to shikenan duka wayoyin nawa zai a non connected na yi admitting nashi kasancewa ah, ni ke hosting ɗin meeting ɗin. To wannan shi ne duka abin da za ku gani na wannan na mitin za ka kalli mutum yana ganin ka to hedemi akwai wani very interesting thing ga na farko nan gun na kira ne icon na kira ne waɗannan abubuwan suna ɗaya daga ciki na ƙasar nan ga wannan nan wanda na zagaye shi kuma na bidiyo ne in ka taba shi zai ɓadda ma bidiyo ba za a ganka ba sai dai kawai a ga baki haka to idan muka zo kuma na gaba shi kuma zai baka damar irin in kana magana za ka kashe shi idan ka kashe shi kaga yayi crossing ba za ka ƙara jin wata murya ba daga wancan bangaren ko daga nan ni in kuma a wancan waya ɗaya ta ce na taba shi to ba za a ƙara jin wani ƙara na iska ba ko kuma na hayaniyan mutane ko kuma in kai magana a ji ba idan muka zo na gaban shi ne wajen hannun nan in ka taba shi to kamar in lokacin da ake mutum duk lokacin da in kana son kai magana za ka taba shi ne hannunka zai daga to kaga ni daga wannan waya ta babban na daga hannu ga nan an nuna ni ga nan na daga hannu saboda haka eh, in ka ɗaga hannu eh, za a ganka ni wannan zagayen da na shine kamar bangare na wanda portion din da aka bani a cikin meeting din to duk idan kuna da yawa kuka yi connecting duk za a ganku nan wurin, kowanne za a ga waye shi da hoton shi ya yi displaying a wannan wurin kamar nan da inda dan zagaye kamar nan wurin za a ga nan ma za a ga mutum in akwai mutane sun yi connecting da to duk dan za ka gan su kowa za ka gan shi ya yi displaying yana kana ganin shi yana ganin ka sai dai mi mutane dole sai sun taka tsantsan wajen kashe mic saboda mic yana kawo surutu biya to akwai bari interesting thing wanda ke akwai shine na sharing din screen sharing din screen daga nan gun hannunmu na dama daga ƙasa ga wasu ɗuguguwa nan guda uku waɗanda su waɗannan guda uku in ka taba shi zai baka dama kai sharing screen ka ga mashin na taba ya dan bani wani pep up menu to in ka taɓa shi daga can sama za ka ga share screen to idan ka taɓa wannan share screen zai baka damar ka yi display ɗin abin da ke wayarka misali gashi kamar haka idan ka taba ga share screen nan daga sama barin dan zagaye maku shi to wannan to kana taba shi zai baka damar kai display din screen ɗinka ya zamanto a screen ɗinka duk wani wanda yake connecting ko kuma yake cikin meeting ɗin zai iya ganin screen ɗinka in lokacin ma kana so ka nuna masu wani abu ne to za su gan shi a lokacin da fatan kun ji daɗin wannan shiri kada ku manta da kamfanin da ke ɗaukar nauyin wannan shiri shine na SRD data kamfanin da in kuka je kuka download ɗin application ɗinsa a Play Store za ka sai data a farashi mai sauki ko dai don ka ci riba ko kuma don ka saya don bukatun kanka ka samu sauki ah, mun gode kada amince da like da sharing da following muna godiya